Assalamu alaikum jama'a. A yau sabon bidiyo mu zai nuna muku waɗansu abubuwa mahimmai guda hudu da ya kamata duk wani mai amfani da WhatsApp ya san su kuma ya je ya yi su. Waɗannan abubuwan guda hudu su ne waye zai iya ganin DP ɗinka wato profile picture ɗinka. Waye zai iya ganin bayananka na WhatsApp. Waye zai iya ganin status ɗinka in ka ɗaura. Waye zai iya saka a group. To mutane da yawa waɗannan abubuwan sai mutum kawai kana masa magana so kake ka daina mishi hankali sai dai dole ka cire bp ɗinka shine ba zai iya ganin hoton ka ko ka canja bp a'a hoton naka ma dai yana nan zaka iya dakatar da shi shi ba zai gani ba abu na biyu shine waye zai iya ganin bayanan ka nan ba waye ka da sunan ka abu na uku shine waye zai iya ganin status ɗinka idan ka daura zaka zaba ne a wani ne zai gani a wani ba zai gani ba abu na gaba shine waye zai iya saka a gurbi a wani da wani da wani su ne za su iya sani a group bar da su duk wanda ma zai sani a group ba zai yi ya sani a group ba don insha Allah za mu nuna muku duka yadda za ku yi wa'annan abubuwan ba tare da kun yi amfani da wani application ba cikin WhatsApp ɗinku ku dai za ku shiga za ku je ku kunna ko kuma in ce ku kashe wa'annan settings settings to yadda za mu yi shine na farko da farko za ka kai WhatsApp ɗinka ziyara wannan shine WhatsApp ɗina da kuke gani to abu na farko da zaka yi shine zaka daga can sama bangaren dama ga wasu doddon guda uku a jere zaka taba su idan ka taba su kawo ka nan gurin a ƙasa ga settings abu na ƙarshe kenan zaka taba wannan settings din ne kana taba settings zai bayan sunanka da da about you din nan ga kuma account account zaka taba abu na farko kenan kana taba account ga privacy shi ma abu na farko zaka taba wannan privacy din ne bayan ka taba privacy zai kawo ka nan kwanaki can baya mun muku bayani akan no online no lesson no bluetooth no typing to wannan lesson din a cikin da mun muku bayanin sa to abu na farko da muka ce shine waye zai iya ganin profile picture ɗinka abinda muka fi sani da dp tam gashi nan san sa profile picture profile photo to profile photo shine hoton da ka ɗaura misali wannan hoton da na ɗaura kowa in zai magana ko na mishi magana wannan hoton zai gani domin ba ma son wani da wani da wani ko kuma wani da wani su ga wannan hoton to yaya zan yi wannan profile picture hoto ɗin gashi nan in ka taɓa shi zai nuno maka eburwa kowa ma duk wanda ya ko gesun ɗin nan ka yi zai ga profile picture ɗinka abu na biyu shine my contact iyaka waɗanda kake da nambobinsu su ne kawai za su iya ganin profile picture ɗinka abu na gaba nobody kowan ma da you contact duk ba za su iya gani ba to abin da za ka yi shine nobody za ka taba in dai kana son kashe shi kuma iyaka contact ɗinka abokananka waɗanda wato ainihin kuke ma'amala da su su kake so su gani to wannan ma contact ɗin za ka taba in kuma ba wanda ma kake so ka gani to nobody za ka taba wannan shine yadda za a kashe profile picture ɗinka babu wanda zai gani abu na biyu shine waye zai iya ganin bayananka shine abin da yake ƙarƙashin profile photo din shi shine about waye zai iya ganin number ka da sunanka da kake da yake kan wasan waye zai iya gani to gashi nan shi ma about yana everyone kowa ne zai iya gani a'a wa'anda nake da su kawai a contact ɗina su za su iya gani sai in taɓa my contact a'a ba na son su kansu ɗin ma ba na son su ga sunana da da hotona sai dai in ya zama sunana kai da nan bata sai dai in ya zama na already suna da shi sun yi saving ɗinsa shine za su iya gani Shi ne wato ainihin nobody din nan in mutum yana da number ka zai iya ga ya yi saving already in kama shi magana dole ne zai ga cewa wani ne ya masa magana ku fahimta amma idan mutum ma ba shi da number ka ka taba shi a nobody in nan ba zai ga wa'annan bayanan naka ba to misali shine number ka da sunanka to misali wannan shine nobody din ka taba shi shikenan zai yi yanzu babu wanda zai iya ganin bayanan ka na whatsapp abu na gaba shine waye zai iya ganin status ɗinka to status ɗinka na whatsapp wani lokaci kana ɗaura shi ne saboda wasu mutum ɗaya ko mutum biyu su gani a'a wani lokaci kuma kana ɗaura shi ne kowa ya gani amma kuma za ka cire wani specific mutum wani mutum guda ɗaya ko biyu ka ce a kai baka son su ga wannan status ɗinka ko yaya za ka yi shi ne za ka taɓa status ɗin nan abin da yake ƙarƙashin about kenan whatever status zai kawo ka nan gurin ga my contact my contact except only share with to wannan my contact din shine duk wani wanda kake da number shi yake da number ka kenan zaka ga zai ga status ɗinka duk wani wanda yake da number ka ko kake da number shi zai ga status ɗinka a'a my contact except a'a iyaka wanda suke da number ta nake da number su ba sai ka taɓa wannan badda ɗin zai nuno maka duka wasu nambobin ka to misali so nake kowa ya ga status ina misali badda misali in dau ya haya ICT in nan in ɗau Harauni in ɗau Sufyan in ɗau Sola in ɗau Shaibu misali wannan Shaibu in ɗauke shi wayannan su bana son su ga wato ainihin status ina ko da na ɗaura misali kawai in na ɗauka tikin tikin din zan yi kun ga na yi din su to daga nan ƙasa ga alamar good da green kenan zan taba wannan alamar kudin zai processing shi ke nan riga na in dai na ɗaura status kowa zai gani bar da waɗancan waɗanda na tike a'a sannan kuma akwai wato ainihin only share with so kake da kake so kai sha ɗin kaɗan ne daga cikin contact ɗinka za ka taɓa only share with ɗin to misali waɗannan su misali kuma yanzu ko daga rabi'u gerawa da ridwan da sahihu da sa'id da shamsu misali su kaɗai kawai nake so shiga wato ainihin status ina idan na ɗaura to in su kaɗai nake so wa'annan mutane biyar ɗin nake so kawai in na ɗaura status su dinga ganin wannan status ɗin nawa to su ma in na tikin ɗin su zan zo in taɓa wannan good ɗin ne idan na taɓa wannan good ɗin yanzu shi kenan duk lokacin da na ɗaura status wa'annan mutanen ne kaɗai za su dinga gani in kuma na bar shi a my contact duk wanda nake da number shi yake da number ta wato ainihin zai ga status ina wannan shine wato ainihin yanda za ka dakatar da wani da wani da wani ko kuma ka tsayar da wani daga ganin status ɗinka abu na gaba shine group waye zai iya sa saka a cikin group tom daga nan ƙasar status ga, ga leadership kwanakin baya can mun muku bayani sannan ga group to groups ɗin nan in ka taɓa shi za ga shi ma zai nuno maka everyone kowa ma duk wanda ko gesin din nan baka yi ya ɗaura ka a group za ka shiga a iyaka mai contact waɗanda kake da su a list ɗin contact ɗinka su ne idan za su iya za su saka a group kawai su su kaɗai ne za su iya saka a group sannan kuma ya zama da cewar ka shiga a'a my contact except shi ma kuma akwai my contact ɗin kowa zai iya saka a contact a group amma bar da wani da wani da wani in ka sa my contact ya kawai da kake da su in kuma my contact except ne misali cikin wayannan duka ina son kowa ya sani abu amma kuma akwai misali wani ne yana son takura mai sani abu ne hau misali zan ce my contact except misali except misali in ce yakubu data sufiyan ict yunusa zaradin misali wa'annan duk bana son in na ɗaura a wayannan ba na son duka ko da sun bude guruf inda za su sani ba su ga ba zai yi su adin dina ba domin na dakatar da su daga sani daga guruf, wanda sai in tikin shi ma ina yin tikin shi kenan na riga na yi updating yanzu babu wani wanda a cikin su su guda biyar nan da na pikin babu wanda zai iya ya sani a group na ga dama kuma gaba ɗaya kwantar na yin pikin ba su iya sani a grup ba wannan shine yadda zaka dakatar da wayannan abubuwan guda hudu ganin dp ganin bayananka ganin status ɗinka sannan sa saka a ni anyhow kar kuma ta ku yi subscribe in channel din nan sannan ku taɓa alama kararrawa kada makamantan bidiyoyi na irin waɗannan su wuce ku domin shawarwari da kuke so ku bamu ko kuma tambayoyi za ku iya tuntuɓa mu a comment section mun gode